رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu na tufatul hukam na alƙazi abubakar al'andalas yau insha Allah za mu yi darasi na arba'in da ɗaya kuma za mu tashi faslun fi uyubi zawjaini wa ma yuradu bihi asalin da ke bayani dangane da aibubukan ma'aurata aibin miji da mata wanda yake bayyana bayan an yi aure da kuma wanda ake iya mai da aure da sababinsa da wanda ba a mai da aure da sababinsa wato aibin kashi biyu ne akwai wanda girmansa ya kai a ba matar zaɓi in tana so a riba ta da miji in miji ne a ba shi zaɓi in yana so a riba shi da matan don a mayar masa abin da ya kashe akwai aibin da kuma bai kai ga kai ga haka ba dole miji zai haƙura da shi Ta wannan fasalin zai mana bayani akan wa'in na abubuwan yace minal juzu minal jununi wajju minal jununi wal juzami والداء في الفرج الخيار يقتنف الخيار زابي يقتنس يقتنس أنا tabbatar da shi minar jununi daga hauka idan an samu ɗaya daga cikin ma'aurata mai taɗin kai to sai a ba wa ɗayan zabi in yana so ya ci gaba da zama da shi in ba so a riba wal juzami da kuma ciwon kuturta mai tsatsa da jiki wanda yake yayyanke wato ainihin jiki wani lokacin matsiwa ta dinga fitowa yana wari wal baras da kuma kuturta wacce ba mai yayyanke jiki ba wadda'i fil da kuma ciwo a farji to dukkanin wa'annan alkhairu yuqtana ana farauto zaɓi daga gare su wato ana tabbatar da zaɓi daga wa'annan cututtuka wa'annan cututtuka da ya mata guda hudu uyubun ne mushtaraka aibubbuka ne wanda ana iya samun su ta bangaren miji kuma ana iya samun su ta bangaren mata akan yi aure sai daga baya bayyana matan nan tana da aljani ko mijin yana da aljani idan matan tana da aljani kafin auren ya ka lulluɓa masa ba a gaya masa ba sai bayan aure sai bayyana yana da dama ya ce baya bukata a miyar masa da abin da ya kashe idan shi ne yake da aljani yake da taɓin kai ba a gaya masa ba ba a gaya mata ba sai bayan aure tana da zaɓi in ta ga dama ta ce ba za ta iya zama da shi ba kuma dole a raba su haka na abin da ya shafi ciwon kuturta mai tsaga jikin na mara tsaga jikin mutum ya auri mace ba a gaya masa ba kuma an san akwai tana da shi kafin a yi aure tana da dama ya ce a mayar masa abun da ya kashe ko bayan an tare ko kafin a tare hakanan abun da ya shafi cuta na farji cuta da ke cikin farjin mace ko namiji shi wannan za mu zo bayani a kansa akwai wanda yake banci mata akwai wanda yake banci wato ainihin maza amma nan mala ya kawo mana aiboba ne guda uku da hauka da ciwon kuturta mai tsaga jiki da ɗaya kuturta ne ita ce bara wanda take ɓata fata to wannan guda uku akan iya samun namiji da su akan iya samun mace da su to amma akwai ƙarin guda ɗaya wanda shi malam bai kawo ba ne aryaba wannan aibi ne da ana iya samun namiji da shi ana iya samun mace da shi wato shine yin ba haya a lokacin jima'i sai zama da duk lokacin da za a yi jima'i da ita za ta yi ba haya ko kuma shi zai yi ba haya dukkaninsu suna da zaɓi ko ɓangaren mace aka samu mijin ya ga dama ya ce a amiyar masa da abun nan ɗinsa da kuɗinsa da abin da ya kashe in ita ne zai sa da zaɓi a riba su wannan duk ana iya samun ɓangaren namiji da ɓangaren mace mai irin wannan amma kamar yadda muka bayani a misbahu salik malayan fikiru ba su kawo fitsari ba ba ce ko yana saduwa da ita yana fitsari ko tana fitsari ba ba kawo shi a matsayin aibi ba saboda zai yiwuwa ba ya yiwuwa mutum yana saduwa da mace mata fitsari da zai yiwuwa ko da akwai fitsarin a mararsa sai da ya koma ita ma ba za ta yi fitsarin ba ba na iya yin haya akan samu masu irin wannan wannan in ya tabbata yi daga cikin ma'aurata yana da ɗaya daga cikin uba guda hudun nan to ɗaya yana da zaɓi ya ce bare zauna da shi ba in kuma zai iya zama da shi a haka shi kenan bismillah sai ya ce ba da subutin ba da subutil aibi au ikrari bihi wa raf'il amri fil ana ana zaɓi ko shi a ba shi zaɓi rabuwa ko ci gaba da zama ba da subutul aibi bayan tabbatan aibi au iqrari ko kuma iqrari bihi da shi wato mai aibin ya yi cewa yana da wannan aibi, sannan wa il'amri amri da ɗaukaka lamarin zuwa ga alkali fil muhtari a zancen da wato aka zaɓa. wato ana iya ba matan zabi in ne take yake da matsala ko a ba mijin zabi in mata ne take da matsala in ya cika sharuɗi guda uku sharadi na farko ya zama ba da isbati ra'ayi bayan an tabbatar da aibin menene tabbatar da aibin shine a kawo shaidu shaidu da suke tabbatar da lallai yana da wannan aiki yana da hauka ko yana da ciwon kuturta ko kuma yana da waccar matsala na ba haya ko kuma in bangaren ta ne ita ma a samu shaidu da za su tabbatar da wannan don an tabbatar da wannan shikenan yana da zaɓi in bangaren ta ne tana da zaɓi wannan an samu shaidu kenan adalai guda biyu ko kuma a samu ikirari daga wanda ake tuhuma da wannan laifin saboda al a aula min ash-shuhud tabbatar wa kansa cewa lalle yana da wannan matsala ko ita ta tabbatar tana da wannan matsala wannan ba abin da ya shafi nasu duka biyu wanda suke tarayya ba har sauran aibubukan da zamu faɗa a nan gaba dole sai ya tabbata da shaida ko kuma mutum ya daina da wannan matsala din kafin a bada zabi sannan abu na uku akai alkali alkali ne yake iya bada zabi ita ta kai kara in matsalansa ne ko shi ya kai kara in matsalanta ne alkali in ya tabbatar da shaidu ko da ikirari tabbatarwa daga mai matsalan cewa akwai wannan matsalan to sai ba zabi ya ba da zaɓin cewa kan kana so za ku iya za iya riba ku sai a riba su kana so ka shiga wajen zama da matanka ka shiga wajen zama da ita kuma kina son ki shiga da zama da mijinki ki shiga wajen zama da mijinki in kuma riba ki kina son a riba ku sai a riba ku wannan sharuɗin dawo ku sai sun tabbata to wajen ɓangaren shaida abin da ya shafi hauka ko kuturta wannan babu matsala za a iya samun wanda zai zai ganewa ne mahaukaci ne mai taɗin kai ne kowa ne mai ciwon kusurta ne amma idan aibin ya zama a faikin mace ne ko a al'auran namiji sanan ne yadda yake da damuwa amma duk da haka idan mace ta yi da'awan haka ko shi ya yi da'awa cewa tana da wani aiki a farjinta daga cikin abubakar da suke sa a warware aure to wannan za a samu mata sai su duba su saboda lalura su tabbatar da wannan aibi kama a ce ba ta da ma'in inda ake saduwa da ita kwata-kwata ya haɗe kawai ya ɗinke da sai a sa mata su duba ta idan namiji ne a sa maza su duba shi kama a ce an yanke masa gwalakansa ko an yanke masa azzakarinsa sai namiji ya duba don a tabbatar da wannan aibin ko kuma a kori shi da lura dai sa a yi haka to don ya tabbata sai a yi hukunci so alkali dai ba dama ya yi hukunci idan mace ta kai ƙarar mijinta yana da wannan sai daga cikin matsalolin nan da muka faɗa da waɗanda za mu faɗa ko mace ko miji ya kai ƙara sai idan ya tabbatar da shi ko kuma ɗaya daga cikinsu ya yi da cewa yana da shi shi wanda ake tuhuma ɗin sai ya ce wa da'u farji zauji bil qada'i kal jabbi wal unnati wal khisa'i وذاك لا zawalu له zawalu falaysa fil hukmi به wada'u farjin zauji cuta na farjin miji bil qada'i wanda ake hukunta shi wanda ake kai ƙara a yi hukunci a kansa ga suna mala ya faɗi guda uku ne kaljabdi kamar yankewan azzakari da marena tun da aka yi auren sai ta kai ƙara ta ce ai bayi da marena bayi da azzakari duk an yanke masa shine aljabbu kenan sai don an samu mutum yana da wannan ko kuma haka ma aka halitte shi bai da shi to wata yar kofa kawai yake samu yake fitsari bai da marena bai da azzakari to wannan za a ba ta zaɓi in an tabbatar da wannan sai a sa in ya musa sai a sa maza su duba idan ko bai musa ba shikenan sai a sai a jale shi abin nan sai a tabbatar da hukunci in ya tabbatar da wannan wannan shine ajabbu akan samu maza masu irin wannan sannan wal unna akwai unna shine kankantan azzakari kankantan yayi yawa yanda da zai yiwu ya sadu da mace ba ko ya sadu da ita ma ba abin da za ta ci wannan ita ma in ta kai kara za a tabbatar da wannan da shaidu in ya yadda haka yake nan sai ba ta zabi ko ta ci gaba da zama da shi ko ta rabu da shi in ko bai yadda ba sai a sa maza adalai guda biyu su duba shi in sun tabbatar da haka shi kenan sa da zabi in kuma ba haka bane bara are ba su ba su je su ci gaba da zama shine unna ne wannan ciwo ana ce masa hanin innin kai inninun mai wancan yankewan abin nan gaba da mare na gaba da yana ce masa majbubun duk wannan matsala ne da yake tsanci maza wanda mace take da zaɓi a ciki sannan ya ce wal khisa'u wal khisa'i da kuma to dandaka shine al wato shine yankewan mare nan gaba ɗaya ko da ke su sai sai da awan ai bai da ma mare na ko an yanke ko an yanke su ko an ke su gaba ɗaya wannan nan ma tana da zabi ko kuma bai da azzakari akwai mare nan ko kuma bai da kan azzakari an yanke shi a yanke yake duk idan ta faɗi aka sunan hisa'un mai wannan matsala ce masa hisiyun wannan tana da zaɓi ita ma akan iya samun mutum ya zo babu wannan ko kuma abun ya faru da shi da wani haɗari ko na mota ko wani abu ko kuma a dandake shirin yadda da ake zalun tambayi ana dandake su domin zalunci ne baya halarta idan miji yana da wannan to tana da zaɓi wannan guda uku na hudun da bai faɗa ba wanda zai faɗi hukuncinsa a gaba shine ali itiraf shine raftantaka ya zama rafto shine wanda ba iya saduwa da mace yana da azzakari yana da marena amma ba sa aiki zai iya saduwa da da mace ba wanda ba iya saduwa da mace kaga ba za ta iya zama da shi ta ci gaba da zama a haka ba to tana da dama in an tabbatar da haka ta kai wajen alkali amma shi wannan alkali zai ba da ajali shekara ɗaya ne a jiya nemi magani don ba samu ba in bai warke ba shi kenan sai a sai a riba su wannan abubuwa guda hudu sun shafi namiji ne yanke marena da azzakari ko kankanta azzakarin ta yanda bai yi amfani ba ko kuma dandaka ya zama bayi da marena gaba ɗaya idan bayi da marena bai zai iya saduwa da mace ba ko kuma bayi da azzakari kawai amma ga marena ko kuma ya zama azzakarin sa baya aiki sai ce wa zaka la yurja lahu zawalu wannan aibubuka guda uku da malam ya faɗa wato da da innini da majbubi da khasi wanda aka yanke masa marinansa da azzakarinsa da wanda aka yanke wa marina ko azzakari ke kawai da kuma mai dan karami yace wannan la yurja lahu zawalu ba a tamanin sa wato ba a tamanin zai warke falaysa fil hukmi bihi imhalu falaysa imhalu babu wani jinkiri fil hukmi wajen hukunci bihi da shi kawai a masa hukunci kawai da zarar an kawo karan a riba su kawai don wannan ba a tammanin warki to amma yanzu irin masu maganin gargajiyar nan suna da awan suna da maganin kankancewan azzakari idan har an samu maganin shi kenan in har ya tabbata akwai magani amma dai wanda aka yankewa kan ba za ka dawo masa da shi ba ko aka yanke masa marina ko azzakari ba ma ka dawo da shi amma kankantan kila a samu maganin tunda suna da awan cewa suna da shi kila ko kankantan ba sosai ba ne ya zama sun kantan sosai kila babu maganinsa shi sa mala ya ce ba a tamanin ma warkewa a cikin irin waɗannan cututtuka guda uku ba a tamanin ba a tamanin warkewansu to da haka kenan tunda ba a tamanin warkewansu ba a jinkiri shine imhal wajen hukunci ko da a saki matar kawai da zaran an kawo an tabbatar da wannan ciwon a jikinsa to sai a saki matan kawai sai dai in ita ne ta yadda za ta ci gaba da zama da shi a haka za ta iya haƙuri to shi kenan sai a sai a jale ta kuma ne cewa haisu aibu zauji bi ifirazi aw baratun wa qima inda alqadi ajjalahu ila tamami ami kazaka fi dununi wal juzami wa haisu aibu zauji yayin da aibin mijin ya kasance bi ifirazi da rabtantaka ne wato rashin iya saduwa da mace shi yana da komai amma al'auransa ba za ta iya amfani ba azzakarinsa baya tashi baya karfi ta inda zai iya saduwa da mace to irin in irin wannan ne matsalansa au baras ko kuma ya zama na ciwon kuturta ne irin wanda ba ta da jiki wa qima inda alqadi aka tsaida maganan a wajen alkali wa qiman nan alwawa wal atafi ne qima kuma da siyami aka tsaya a wajen alkali ana nemawa wato ita matan hakkinta ajjalahu ila tamami ami sai a masa ajali zuwa ga shekara guda shekara guda idan ba iya saduwa da mace saboda raunin azzakarinsa za a ba da shekara guda ya je magani hakanan in ciwon kuturta ne shi ma za a ba shi shekara guda ka za ka fi jununi haka namun ne shafi ciwon hauka shi ma ba da shekara guda a je a yi ruƙiya a je a yi ta masa magani abin da sa za a ba da shekara saboda kada a ba da wata shida ya zama in lokacin zafi ne aljanin ba sa tashi sai lokacin sanyi dole a karisa har zuwa lokacin sanyi kada ya zama in an ba shi wata shida lokacin sanyi ne ba sa tashi sai lokacin zafi to sai a ce shekara guda a zagaye shekaran in ya warke shikenan babu matsala sai su koma a wurinsu za a masa ajali na shekara sai ya ce wal juzami da kuma ainihin ciwon kuturta wanda ya ce wato ainihin tsafta ga jiki shi ma za a ba da wato ainihin shekara guda ɗaya to wannan ko namiji ne ko mace idan matar ne ita ma take da ciwon hauka ko ciwon kuturta ko wani irin ciwon daga cikin nau'o'i na ciwon kuturta shekara ɗaya za a ce a je a yi magani kafin a ce yana da zafi idan ya aure ta tana da wannan ciwon ba a gaya masa ba idan ko daga baya ya faru za mu faɗi hukuncin sa a gaba sai ya ce wa ba da za bayan shekara ɗaya idan an ba su su je su yi jinya ya kuma bi talaƙi in ba a warke ba kenan ya kuma bi talaƙi alƙali zai hukunci da saki matan in udimal bur'u idan an rasa warkewan alal itlaqi a bisa itlaqi wa ba da za ya kuma bi talaƙi in udimal bur'u alal itlaqi bayan shekara ɗaya da aka bashi ajali shi wanda zai je jinyan hauka ko ciwon kuturta ko rashin miƙewan gabansa wannan za a bashi shekara ɗaya bayan shekaran in ya warke shi kenan in ya warke ba kuma alƙali zai hukunci a sake matan ne ma in ujimal bur'u in an rasa warkewan alal itlaki a bisa itlaki wato sawa'un ɓangaren mace ne ko ɓangaren namiji ake da wannan matsalan yake wal abdu fil asahi kal ahrari wa qila bit tashdid kal bihari wal abdu bawa fil asahi a zancen da yafi inganci kal ahrari kaman 'ya'ya ne wato inda za a ba wa ɗaya shekara ce ya jinyar hauka ko ciwon kuturka ko ciwon al'auransa raunin al'auransa to haka za a ba wa bawa ma shekara ɗaya ba wata shida za a ba shi ba kamar yadda aka saba hukuncin-hukuncin bawa rabi ne na nada wakila ya ce wasu malamai sun ce bit tashiri za a da biyu za a ba shi wata shida ne kan zihari kamar ma hukuncin zihari wata zihari za a ba shi za a tsora masa rabin abin da in bawa ne rabin abin da ake tsora wa nabi kamar idan ila'i wata kudu da kwana goma ba kuma wata biyu da kwana daya sai suka ce to a nan ma wajen jinyan ma a ba shi wata shida haka wasu malamai suka ce amma zance da ya fi inganci shekara ɗaya za a ba shi me yasa saboda ai maslaha ake nema na waraka magani kan da da bawa duk jinya ɗaya ne ba bambanci to za ka ba bukata ba hikima a bambanci a ce wannan wata da wannan wannan shekara ɗaya ba za ka ji shekara ɗaya wato ne za a ba su su je su yi magani ba za a yi gaggawa da bawan batun da ana tamanin warkewan sai a ce shekara ɗaya amma wani da ba a tamanin warkewan su kaga su wannan babu ajalin da za a yi sai ce wa karri jali ajalun nisa'i fi hadhihi salasatil adawai ajalu wa karri jali kaman mazaje ne ajalun nisa ajalin mata su ma mata shekara ɗaya ne duk ne ciwon kuturta ko ciwon hauka shekara ɗaya za a ba ta taje ta nema gani fi hadhihi salasatil adwa’i a wayannan cututtuka wanda suke guda wato ainihin uku wato kasan ciwon kuturtan kala biyu ne akwai mai tsada jiki akwai da yake fata fata daga biyu kenan in ka hada da ciwon hauka sai ta zama guda uku mace tana iya faruwa yana iya faruwa da ita wannan ita ma shekara za a ba ta ta ta nema a ba su da miji sai dai miji ne kuma ya saki abin sai sa ake faɗan haka saboda shi in in har zaɓi aka bashi za a zai sai a dawo masa da abun da ya kashe in ko shi ga dama ya sake shi kenan ba zai nemi komai ba wannan shi ya zaɓa wa kansa wannan sai ce wa fi siwa hala ya kunu ajalu hunna illa ma yaral mu'ajjiru wa fi siwa ha duk abin da ba wa'annan abubuwa guda uku ba ba hauka ba ba kuturta ba ba itirazi ba wato rashin ƙarfin namiji ba wala ya kunu ajalu ajalin ba ya kasancewa lahunna ga matan illa ma yaral mu'ajjiru sai dai abin da mai bada ajalin ya gani wato sai abin da alƙali ya gani a hadinsa. duk abin da ba wata in can ba kaman kaman a ce warin farji ko haɗewan farji ko ɗinkewan farji ko makamancin wannan wannan alƙali zai ba da ajali ne gwargwadon yadda yake gani za a iya samun magani ba za a ci shekara guda ba wayancan su ne masu shekara kenan za a mai da abin zuwa ga ishtihadin alƙali ishtihadin alƙali shine zai ijtihadi daga shekara nawa ne za a iya magance in tiyata za a yi wa abun zai ɗauki kwana nawa ko wata nawa ba sai an ce shekara ba in kuma abun zai iya wuce shekara sai ba da fiye da wato ainihin shekara ɗin sai ce wa yumna qul mabrusu wal majzumu min bina'ihi wa zujununi fastajin wa yumna ul mabrusu ana hana mai ciwon kuturta mai faffa ta fata wani majazumu da mai ciwon kuturta mai tsatsa ga fata min bina'ihi daga saduwa da iyalinsa in kafin su kare ya bayyana ina da wannan sai dai a je a yi magani kafin a kare wa zuljununi haka nan bi ma'abocin hauka in an gane mutum yana da aljani shi ma za a hana shi tarewa da matan fastabin ka nemi bayanin wannan me yasa wanda yake da ciwon kuturta ba za a yadda ya tare da iyalinsa ba da zai iya raba mata manzala ta sama ce firra min al majazumi firaraka min al asad in kaga mahaukaci ka abin in kaga mai ciwon ta ka ruga da gudu kamar yadda in kaga zaki zaka ruga da gudu dan zaka iya kamuwa zaka iya kamuwa da ciwon to idan ya je kwanta da ta zai raba mata Za ka ce to a hana su a hana su tarewa kuma in sun tarin ma daga baya bayyana yana da wannan ciwon to a hana shi kusantan iyalinsa don kar ya je ya kar ya je ya raba mata kar ya je ya raba mata saboda haka kenan ko da ya nemi zai tare da iyalinsa ba za a yi zai tare da ita ba in ya bayyana yana da ciwon kusurta in ko da ya tare da ita ya bayyana yana da shi to za a riba su haske ya warke ko kuma a riba auren to haka nan mai ciwon aljani da aka daura aure sai aka gane fa sai yana da ciwon aljani da shi kenan ma ba za a yi da tare ba a jira dai kun a bai shekara dai in ya warke a tare in bai warke ba a Sai auren sai da dai ta budurwa kaga ciwon aljani shi ko da ba za ta ba za ta kamu da shi ba ai zai cutar da ita zai iya dukanta zai iya faza mata wani bangare na jikin zai iya hana ta bacci ko da akwai cutuwa to za a yi da wannan ba saboda hadisi abun nan la barara wala bira babu cuta babu cutarwa da kuma ka'idan abdararu za salu cutarwa ana gusar da ita ana gusar da ita haka mutum da cutarwa da irin wannan wato ainihin cuta da irin wannan cuta din shi jo aljini so in ko daga baya baya an tare ya bayyana nan ma muka ce da rabi za ta iya neman rabuwa da shi saboda matsalar da yake da shi na aljini sai ce wa zu'tirabin wahdahu lan yumna'a وهو مصدق إذا ما نوزع وذو اعتراض ما بوتين ربطان تكا شيني ميرونين الزكري وذا بائية سادوا دمتي وحده شي لن يمنع وذا هنا شي تكاري شي سبا wato mutum ne tun da aka yi aure sai auren sai aka dama shi wannan fa bai da karfin azzakari da zai sadu da mata ba za a hana shi tarewa da mata ai wani lokacin ba za a tabbatar da ya hadu da mace ya hadu da mace tukun saboda haka sai bar shi tare da mata in har sha'awarsa ta motsa iya saka zuwa da ita shi shikenan dama ba mai karfin sha'awa bane kawai amma ya ga mace kuma sha'awarsa za ta iya tashi in ya kaɗe ta da mace shikenan in ko bi sha'awarsa ta motsa ba ka ɗau lokaci to an fahimci cewa akwai matsala wannan kuwa sai a ba da ajali na shekara ɗaya shekara ɗaya je nemi magani shekara ɗaya ya je nemi magani saboda shi wannan ciwon ba a tabbatar da mutum yana da shi sai idan ya banta da mace bai iya saduwa da ita ba sannan ne za a tabbatar yanzu an yi yaƙini cewa yana da wannan matsala ne amma masu ke keɓanta da mace ba ba lallai a samu yaƙini ba to ba za a hana shi tare da matarsa ba sai ce wa huwa wa hawa musaddaqun shi abun gaskantawa ne idza ma nuzi'a idan aka yi jayayya da shi wato shi za a gaskata cewa ya sadu iyalinsa idan matarsa ta yi jariya da shi ta ce bai sadu da ita ba misali yanzu sai aka aka haɗa su a ɗaki bai tare da matarsa suka tare sai daga baya sai ce ai shi ya sadu da mata ita kwata ce sam bai sadu da ita ba to shi za a gaskanta shi za a yadda da shi yanzu ita akwai tuhuman ko tana son ta rabu da shi ne ta ga wasu ɗabi'u ban masa ba shi kuma ce tabbar yana saduwa da ita to sai a gaskanta shi to amma ana iya gaskanta ta in abun ya ko kawan ya ta mai gaituwa har a gane alaman gaskiyanta to a lokacin kuma alkali sai ya sa ba shi shekara ce je ya yi ya je ya magani ko da ga irin wannan abu shaida shi yana da wahala ko ya za a yi shaidan wannan abu kaga dai bara a zo a samu mutum a ce zai zo ya duba ga wani nan matarsa ce tsiran ya sadu da ita ba ya ba da shaidan ya iya saduwa da ita ko bai iya ba cewa kuma ko ya kasa saduwa da ita ba za a yi wannan hukuncin ba ko da a gabansa aka yi saboda zai iya tsoro ne ko ganin wannan mutumin ne ya sa ya kasa saduwa da iyali ta sha'awar sama ba ta motsa ba kwata ta gaba da shaidan wannan yana da ya sa mijin in ya ce ya sadu da mata zai a ce yi da gaskiya saboda asali ya zama zai iya saduwa da ita sai abu ya tsawo ko ka wannan ya je ya dawo an yi aka ga alaman tana da gaskiya don za a kawo mata ɗauki nan ne za a bata za a bata gaskiya kuma dama ya gaskanta ta shikenan al-iqraru aula min ash-shuhud sai ga yayi da cewa haka ne lalle ba a iya saduwa da matarsa saboda matsalar da shi ta fada da kenan sai a ne sai a bashi shekara daya idan bai warke ba sai a sai a riba su sai yace abin nan amma fa duk da haka zai rantsi zai haɗa da rantsuwa har an sai billahi lazi la ila illa huwa fa ya sadu da mata kafin a yi da kowa kuma zai iya to sai ya rantse nan tunda ba shi da zai wahala to in ba da gaskiya kila zai ji tsoron rantsewan to ya rantse to alama ce akwai yana da gaskiya sai ce wa in yaqul wa itu afna al amad fa qawluhu ma al yamini mu'tamad haka nan in ya tabbata cewa ya yi da baya saduwa da iyalin nasa saboda raunin azzakarinsa to amma sai ya ce watitu ya ka bashi shekara ɗaya ya nemi magani kasan ba za a riba su ba za a shi da matarsa don a tabbatar da magani ya yi amfani ko bai yi ba wa in ya kul in yace watitu na sadu da iyali na asna al'amad a tsatsakin wannan ajalin da aka ba lokacin da aka ba cikin shekara ɗaya na ya sadu da matarsa ko da sau ɗaya ne to fa qawluhu maganan sa mu'tamad abun dogaro ne ma al amma tare da rantsuwa ita ta ce sam a shekara ɗayan nan yake magani nan bai taɓa saduwa da ita ya bai samu lafiya ba shi kuma ita ya samu lafiya ya samu da ita ba za a karɓi maganansa amma ya haɗa da rantsuwa billahi lazi la ila illa huwa ya sadu da ita ya samu lafiya kuma lafiyan ba kai ɗari bisa ɗari ba Kuma da sau ɗaya ne kaga an fara samun ci gaba kenan sai a ci gaba da a ci gaba da magani a ci gaba da magani sau da haka kenan idan mata abin nan idan mace ta kai kara ta ce ai bai sadu da ita ba shi kuma ya sadu da ita tunda ba abu ne wanda za a iya samun shaida ba sai a ce ran sai kawai in ran sai a bashi gaskiya ya ce wa tumna ul abin nan ne wannan na wa tumna ul infaqu man lam yadkhuli idza abna in talabathu fi khilal al ajali wa tumna ul infaqu ana hana ciyarwa mallam ana hana ciyar da mallam tadkuli wanda ba a yi dukuli da ita ba ba tare da ita ba an daura auren sai aka gane akwai matsala za ba da ajali shekara ɗaya na hauka ko na rauni ko kuma na ainihin kuturta in dai ba tare da ita ba ana ana hana ta in ya ga dama ba sai ya ciyar da ita ba in talabatu in ta nemi shi fi khilalil ajali a lokacin cikin wannan ajalin bai tare da matan ba ya ka bashi shekara ɗaya je nemi magani tun tana gidan ta fa shikenan aka ce je nema ita ce ai ba bani tafi ne ba bani abinci sai ta ah, ba wajibi bane ita dai su a dinga ciyar da ita a dinga ciyar da ita saboda ai shi ciyarwan muqabilu listinta'i ciyar da matarka da kake yi maimakon jin daɗin da kake da ita ne ke sa da za ta yi yaji ta tafi ba ruwan ka bai zama wajibi a kanka ka ce da ita ba za ta maka lissafin abincin da ta ci na wata ɗaya ba bayan ta yi yaji amma in ta baka daman ka ji daɗi da ita kai ne baka ga dama ba nan kuma wajibi ne ka ciyar da ita to lokacin ba a tare ba ma tunda ba a tare ba kaga shikenan Ina gidan babanta ne ki je nemi magani to amma in aka tare fa idan an riga an tare aka samu wannan matsalan sannan kuma za ka ciyar da ita domin a riga an tare aka samu wannan matsala ne sai ce in kuma lulluɓa maka aka yi dama akwai ta sai aka ce ta je ta nemi magani da shi kenan ta ta fama da magani ta da tafi gidansu a yi mata magani ba dole sai ka ajiye ta a gidanka ba dama an ɗan ha'ince ka ma an ha'ince ka sai ce wal aibu fir rijali min qablil bina wa ba da hurrar bihi ta'ayyan wal qawlu wal aibu aibi sirri jali a dangane da sha'anin mazaje mazajen ne suke da aibi min qablil bina kafin a kare kada ne yana da matsala yana da cin kusurta uwa wa badahu da kuma bayan ma an tare ne aka gane cewa yana da wannan matsalan ko ya faru arraddu bihi ta'ayyana mai da auren ta sababin wannan ta ayyana ya ayyana ma'ana za a ba ta zaɓi kafin a tare ta gane yana da ciwon aljani ko kuturta tana da zaɓi sai ba ta zauna da shi sai bayan an tare sai wannan abun ya faru da shi ya zama kuturu ko ya zama mai ciwon aljani zama tana da zaɓi ta ce ba za ta iya ba za ta iya zama da shi ba ta zama iya zama da shi ba sai a sake ta alƙali ya riba auren saboda ai ba matsala bane ko kaddara ne ta kuma gare ta ci gaba da zama a haka ba ko ta ta fada dindi na ma ko su abubuwa daban so da ka sai a riba sai a riba sai a ce kawai a riba auren sai dai in ita ne ta dama za ta za ta zauna da shi amma bara'a abin nan eh, in ta ga dama ba za a basu ba ina wuri ne da aibu firri jalimin kablil bina wa ba da hurra dubihi ta ayyana sai ce illa tiraban kana ba da ma dakhal wal wad'u minhu habhu marratan hasal illa tiraban sai dai rabtanta, ka rauni na azzakari kana bada da ma hasma da kal da ya kasance a gare shi ba da ma da kal bayan ya yi dukuli da ya tare da ya tare ya sadu da ita sai samu wannan rauni na saduwa to shi kan wannan ba za a ce wai a ba ta zaɓi take ba domin akwai buƙatan aje a yi magani shekara guda ya ce abin nan walwatsu minhu saduwa da shi in habhu ka kaddara shi marratan sauke ne ne hakale sadu an tare da ita ya sadu dan kaɗan ne to wannan fala talaka minhu babu saki a cikinsa fil mashahu dangane da shi fil mashahu sauri a zance shara wato ciwon ne shi ne wanda yake dan ka amma kaɗan wanda ana ganin za a iya warkewa cikin ɗan lokaci ko ba lalle ki ya kamu ba wanda ba ke jewa to irin wannan kuma ana dan wato saurarawa babu da ke a cikin sa za a dan yi magani ne kawai a bisa zance da ya fi shara. amma wasu suka ce har shi baras din irin wannan kuturtan da ba ta tsanani wato miji yana da zaɓi in mace ce kuma tana da tana da zaɓi in mijinta ne wannan matsala ne shi ne muqabilul mashhur kenan amma galibi irin wannan ana maganin sa an samu maganin sa a warke kaga inda za a samu maganin sa a warke ke zuwa wani lokaci kuma za a bada sharada to kaga kafin wani lokacin an riga an an samu sauki insha Allah sai yace wa zawjatun bi sabiqin li aqdihi wa hawali zawjin afatun min ba'dihi wa zawjatun miji mata afwan bi sadiqin ana maida ita da abun da ya riga li aqdihi ga kullu aure wato abubbukanta na ciwon kuturta ko hauka irin shafan aljanin nan ya faru da ita ne ko wasu daga cikin abubukan da za mu faɗa na farji ya faru da ita ne bayan an abin nan kafin a kulla aure kafin a kulla aure ne yana da zabi ko da bayan an tare sai tabbata in ma a daura aure ta matsalan yana da zabin ya ce ya mai da matan a mayar mata abin da ya kai yana da wannan zabi ne sai ya ce wa hawa li a afan min baki wa hawa shi wannan aidi min baki bayan an kulla aure sai ya faru to li zaujin afatu wannan aidi ne ko masifa ne ta saukar wa miji kawai sai dai hakura da masifa Wani ya ga dama ya saki wato shine sai baddan ya aure ta lafiya kalau ba ciwon kuturta babu na hauka ba wani matsala a farjinta shikenan daga baya sai suka buge ta ko ciwon kuturta ya same ta to ba za a ce yana da zaɓi ba shikenan yana da zaɓi sai ya ainihin ce a biya shi kayan sa'a a nan ko dai ya yi haƙuri ya ci gaba da zama da ita a haka ko kuma ya ga dama ya sake kagan ya sake ta ba abin da za a bari to wannan shi ne bambanci namiji da mace kenan ita mace ba ta dama ta saki kanta ne shi yasa aka ce kawai ko daga baya ne abun ya faru to kawai za a iya cewa shi ba za ta iya zama da shi ba ba ta zama da mai ciwon hauka ba ba ta zama da mai ciwon kunta ba sai kare ba su don ba ta iya sake kanta ita sai dai alkali ke bi kadunta to amma tun da shi yana iya sake mata kuma abun ya faru ne ba ba ba ba shigo shigo ba zurfi aka masa ba ba wai an lulluɓa masa bane ba a hince shi ba daga baya ne abun ya faru sai a ce to masifa ne ka sauka maka wanda ta shafe ka ta shafi iyalinka kai ma saboda haka ko dai kai hakuri ka ci gaba da zama da ita a haka ana magani ko kuma ka ce ka sauke mata in ka sauke mata shi kenan ba abin da kake nema na wani haƙƙi a wajenta tunda shi igiyan auren a hannunsa yake mace kuma ba a hannunta yake ba yasa za a ba ta zaɓi in an kai ta kai kotu alƙali sai hukunci ba auren ba ka da wani ta zama da ma hukunci ko mai tafiya kai ko ko mai cuta ba ta so ma ita ba da shi ne a faru da amma kuma ya da dama ya ce ya sake ta ka tun yara mai siya ke su ko dai ka sake ko ka ci gaba da zama ka ci gaba da zama da ita shi ma na wannan bait sai ce warrat da ulfarji fi sai القرن ثم العفو والإفضاء ولا ترد من أمن ولا تهتل وناوي إلا بشرط يمتصل إلا بشرط يمتصل يتي ورد rasku wannan kuma zai gaya mana aibubukan da suka shafi wato mace kawai abin da ya shafi farjinta aibubuka guda hudu ne wannan bai shafi namiji ba namiji shi abin da ya shafi farjinsa shine raunin farji da da, da yankewan farjin ko yanke ko kare na ko dukkan su gaba ɗaya yanzu wannan mace ne na kawai ratku tinkus sai zama farjin rufe ba kofa ko dai haka aka halitta ko wani ciwo ne zai rufe shi ya rufe kawai ba dama ma ta su da ita wurin ya riga ya ɗinke kawai ya rufe yace da'ul farji wannan cuta ne na farji fi nisa'i dangane da mata sai ce kalkarni kaman kaho shi ma cuta ne na mata wani kaho yake fitowa farjinta mijinta ba zai iya saduwa da ita ba zai ji kahon yana so kansa summa afli sannan afalu shine wani nama ya tsiro ya tare inda azzakarin zai shiga ba dama ya sadu da ya sadu da matarsa wal ifba'i da kuma haɗewan farji da wurin bawali sai je ya haɗe da wurin fitsari gaba ɗaya wannan ba da za a yi jima'i ya ji daɗi to wannan nan ma yana da zaɓi ya mai da wato ainihin mata ya ce a bashi a biya shi ainihin abun da abun da ya kashe nan guda uku su ne waɗanda waɗanda ainihin suke faruwa ga mace wanda suka shafi mace wanda malam ya ambata amma kai na faɗa guda hudu ne bayan tinkewan farkin gaba ɗaya zama babu kofa ta wurin fitsari kawai take da shi nan kuma ba shi ne wurin saduwan ba ko kuma ya zama akwai kafo a farjin wanda yake hana mijinta ya sadu da ita wani abu ne tsini kaman kafo ko kuma wani nama ya fito ba dama ya sadu da ita ya tare ko kuma wurin fitsari da farjin ya haɗe gaba ɗaya ko ya sa da ita ma kamar ma bai sadu da ita bane wai nan guda un sai ka kara da kudade shine albaharu shine warin farji wari ba zai iya ma in ya kusance ta warin ka ya ishe shi ba zai iya saduwa da ita ba ne ne tsuwa ne da zai samu sai ya toshe a cikin wannan shi ma aibi ne wanda yakan sa a ba namiji zaɓi yana da wani matsalan in ya ga dama ya ce ba ka buƙatar ta mai masa da kayansa in ya sani amma nan idan za a iya maganin su ana iya ba da ajali a yi maganin su idan farjin ta ya ɗinke wato ya toshe gaba ɗaya ko dai haka aka halitta ta wani fata zo ya rufe shi ko ya faru da ita idan likitoci za su iya tiyata su cire wannan rufin shikenan ba matsala sai a je a yi tiyatan wannan wajen haka nan wannan kahon in za a iya ci ya ta a fidda shi ko wannan naman a fitar kuma ba tare da farjin ya samu wani matsala ba ko warin farjin akwai abin da ake yi magani da ake ya fita ko a wanke ko makamancin wannan sai a jaya wannan maganin idan bai haifar da wani aibi a farjin ba shi miji sai ci gaba da rayuwa da matarsa in ko bai da magani ko an yi gani shi da ba matsala ba kamu ba to miji yana da rabi ya ce shi ba bukatan wannan matan ya masa wato abin da ya kashe wannan wanda ka shafi mata nan sai ce wala turaddu min aman to sai abubukan da kuma ba a mai da mace da sabobin su ba za ka ce ni ba na so ba shine wala turaddu min aman ba a mai da mace mai aman saboda makaranta wa shalal ko kambale ce shi wa na da makamancin sa ila shakin tafal sai dai da shari'i wanda za a zartar da shi mutum ya ce maka ina da yana baka ita sai ka ce ka karba ka ba da sadaki aka ɗaura aure sai da aka kama kai ita sai ka sama kauniya ce ba ta dai ba ta gani aka da daman ka ce a mayar maka da sadakin ka ba ka son ta sai dai ka sake ta kuma ta ce bin sadaki in ba ku sadu ba in kun kulle daki kuma an kwana a daki an sake labule kuma an rufe daga ba ka zo ka ce a'a ta ce ka sadu da ita ta cinye sadaki gaba daya saboda ai baka sharɗanta ta ce maka na baka yata kace ka karba baka santa ba ai baka ta ina ne ba maka maka ko ba daga faɗi ya gaba to duk yadda ta zo ba da kariya shi da amin au shalal ko ta zama mai kambale wato shine mai kyan inna akwai wance wani sai baka labarin kanwarsa ko yar dan uwansa ko ta addan sai ka aura kace a kai kana son ta sai ka aura tun da aka mata sai ka kashe da kuma da ce a yi ta ta tingiza sai ta ni ban ba a min da da na fa ana ta ba ita ma baka ce banda mai shan na ba ba matsala mun ne suke aure ko ni tuwa ne a sai ka take tunda amma yan aure tana hannun ka ko kuma ka zo ka sami kai to kai daga gan shi ga mutum uwarsa ke tawa sai ka dauka ma haka fito sai ka guje ka je ka yadda aka baka aka daura aure inda aka maka ita sai ka ga mummunar mace kalle ta ma sai ka sunkuyar to ba ka da daman ka sai ka fasa sai dai ai ba ka kanta ba da ka ce daga ce ina da yake kyawu ina da kaman uwar ta sai ta zo ba haka kawai to ka ga wannan kada

ko kuma tsawonta ya wuce ta fi ƙarfin kashaga sai an yi tsori Ko kobar dakin ka sai an abin da sai an kara a tarawon sai sun aka zo sai ta shiga tsawon ya yi muni to ba da dama ma ka ce ba za a sai ba ce yana ba duk wata sai wuce misali ke ba gaba ya gaba ba ka da daman ka ce gaba ba ko ba gaba kuma ba za ka ce a fasa ba za ka ce in ka karanta ba ce illa bi Ta yumtafal sai sharadi da ake wato ainihin zartar da shi in kai wannan sharadin kuma shi kenan in ba ka ba kuma to zai zama ba ka da hujja amma da can ba lalle ma wani kama aikin wani kuma aikin wani ba zai kai ba su kuma aure ka wani wanda kyakkyawa ne to sai za a ce maka ba mai kyau ce sai in kai ka tambaya ya ce to zo ka ganta shi ma da wata ganta idza khadaba ba'dukum imra'atan fa in istada an yanzura ila ma da ila ne kai yanzu zaka ne kema tilita a kai ta tana da aiki ma in ka aure ta aka dama ka san me za a kawo maka jiki ina da shi kuma shi kenan kuma ba zube kawai to gaskiya shari'a ba ta goyon bayan ka aure ba ka kalle ka ba amma in ka kawar ta radikin kuma ka kalla ba kawai ya yi amma ba ka da daman kuma ka ba amma na ce ma wani gari wani abu ciyar wani shi sai aka kawo wani sai ce wallahi ji an canja masa mata sai wai ko da ko da ita ne ina ji da dare da tayi ina ke cewa abun ne ta ji ta shashta sauransu ga ta canja masa haka ta zo hira ba ta ce ta shi masa mata

to wannan kwarfi da kafa da kai nan kai ta kare amma kullun da kullun sai ta zo gidan ka ta wanke sai sai ka ga abun bai ka tsammanin sa to wannan dai bai da hujja ma da za ba ka da auren ko za ka kafa na fara muna fahimta sai ce wa zawju kun lam yadha bi sira lam yarji illa bi ishtiratin illa bi ishtirati azara والزوج ميجي حيث لم يجدها بكره idan ya aure mace same ta budurwa ba bai same ta da budurci ba to shi yana da daman budurwa ce ya aura amma bai same ta da budurci ba shin yana da daman ya ce kai shi bai yadda ba ya dama budurwa ya aura bai same ta budurci ba sai ce lam yarji babu daman ya dawo ya ce a mayar masa da abun da ya kashe ya kwanta aure babu dama illa bi iya azara sai dai ya sharɗanta a zara'u ita ce budurwa mai budurci mai kuzura kenan to da haka in yace bikiran da budurwan da budurcin ta fadi ko ta hanyar zina ko dama ba ta da shi ko makamancin wannan duk ɗaya ne da wanda budurci ce yana tare da ita haka da daman ka ce a ah, ka fasa sai dai ma ka sharɗanta baban to sharaɗi zan aure ta amma fa da sharaɗi in same ta da budurcinta haka ce a ah, budurcinta na nan da ka zai eh, baka same ta da budurcin ba ka da daman ka ce ka fasa amma baka shirɗanta ba to dama wannan ba sharaɗi ba ne ina fata mun fahimta domin zai iya wa ka auri mace budurwa kuma ba za ka same ta da budurcin ba ko dai ya zamana budurcin ya faɗi da wani sababi sababin kuma imma da gudu yawan tsalle-tsalle ko yawan ko hawa da shiya ko ɗaukan kaya mai nauyi ko kuma zina zina yana sa a mace in an saru da ita budurcin ta ya faɗi ko kuma unusa wato shine ta daɗe ba ta yi aure ba shekaru ta daɗe tana haila kenan budurcin zai iya ba ko kuma ya zama halice ta ma babu budurcin kwata akwai mata da ake halice ta babu budurci wannan shi yasa idan ka aure budurwa sai baka same ta da budurcin ba to babu dama ka ce ai ta yi zina ka tome ta zina ta yi baka da wani hujja domin in dai babba ce to zai yi waya budurcin ya faɗi da sabuban da na faɗa in kuma karama ce akwai wani ya zama ba a halice kama da budurcin ba gaba to al'adan wasu da kamar kaman a ƙasashen larabawa akwai masu al'adan da jirin farko dole sai ta jini dole sai an samu jini har jinin a sashi a tsumma ko da yake nan ma da ana yi zamanin jahiliya kafin ilimi ya yawa za a goge jinin da tsumma a dinga nuna wa dangi wai an same ta budurwa to laraba akwai masu yin haka in dai ba ta jini a jikin farko ba sai su ce ba budurwa ba ce wannan kuma ba hujja ba ne ba kowane ya zama budurcin ya faɗi akwai zama kuma akwai budurcin amma a saduwan bai kai ya fidda budurcin ba a hankali hankali yau da gobe suna saduwa har budurcin ya fita za ka idan mutum ya auri budurwa ya zo ya samu kawai ya sadu shi ta ji babu wani matsala to ba ana nufin cewa ba budurwa ba ce ba da wannan hujjan shi yasa malamai suka ce bayi da daman ya ce a mayar masa abun da ya kashe sai in dama ya sharɗanta wato ainihin budurci ce malam yuzil uzrata hanikahu muhtatamun farraddu mustabahu in kaji an ce a mayar masa kuɗin malam yuzil bara a mayar masa kuɗin na malam yuzil hani kahu matikar ba aure ne ya gusar da budurcinta ba. ba mun abun ɓoyewa ba to farraddu mayar da wannan matan a mayar masa abin da ya kashe mustabahu halal ma'ana idan ta yi wani aure ne a sirrance muktatan Da boyewa ta taɓa yin aure sai aka boye masa aka ce ai budurwa ce alhalin bazawara ce wannan idan ya aure ce gano cewa bazawara ce ba budurwa ba ce Tun ya ga dama ya mai ita kuma a mayar masa abin da ya kashe don nan an ce shi ne amma ne ba aure ta yi ba to ba da daman ya ce a mayar masa haƙƙinsa yace wal qawlu qawlu qabla al-ibtina fi qidam al-ayb alladhi magana qawlu az-zawji miji ne magana miji za a karba qabla al kafin a tare fi qidam al-ayb a wajen tsofan aibin alladhi tabayyana wanda ya bayyana wato mace ce da aka aure ta bayan auren ya ga tana da ciwon aljani ko wani abu haka ko kuta shikenan su sai suka ce ai ita ta ce wannan abu ya faru da ita ne a gidansa ka san mun ce ba da zafi ko sai dai saki kawai in yana so ita kuwa ta ce wannan shi ya ce a ita ta ce shi kuma sai ya ce ai abun ya faru tun a gidansu ne kafin ta zo gidansa kaga anan kina yana da zafi yanzu anan magana miji za a kawa magana ta miji ne cewa ta zo da kayanta ne ta zo da kayanta yi mata zo da shi ba lokaci kafin abun ya faru ta yanda za a gane cewa za a gane cewa abun faruwa ya yi bawai a farko ba ne gari a al'ada inda ma shi ma zai ji kunya ya tawai da kayan ta al'adance kawai daga zuwan ta kawai ta kama ihun aji ko ga wasan kwari a ta a jikinta na ciwon kutunta ba ta za ya ce daga gidansa fi kenan tun da ta zo bai ta ba kenan kaga tana zuwa zai ga jikinta ai to kaga wannan ba za a ce wato aibin wani abun nan sabo ba ne? ko kuma ya zama dama in hauka ne shekara shekara take tashi kaga za a yi shekara guda kenan ba ta tashi ba sai ta tashi to nan idan aka ce tsohon aibi ne to maganar miji za a karba da za ka yi maganar mata idan tana da hujja yake wal qawlu ba'du fil hudus qawlu al-ab wa zawju idza ka bayanuhu wajib amana muna maganan qabla liftina ko wancan kafin a tare fa yawa bi riga sadu da ita ba amma riga sa da ita aibi ya faru kam to kaga ai dama ya riga sa da matar amma an kulla aure ne kafin ya sadu ko an kawo ta gidansa kan su tare so da ka sai aibi ya yana to in yace da shi ta zo ka al'ada za ta gasta wannan al'adatu muhakkamatu kaga sai haka sai abun nan bayyana ba kaga ba tare ko an daura aure kafin a tare ba za a da ba a yi da za a yi kasance biki amma in ne fa wal qawlu ba'du wa magana ba'du bayan an tare kuma ya sadu da ita sun ci gaba da zama fil hudusi wajen faruwan abun kaulu a magana da miji ne wato maganan uba ne afwan maganan uba ne kenan maganan kyaki yana so ya ce kaulu zaujati ne kuma baitinsa zai karya in ya faɗa sai ce kaulu ab maganan uba ne domin wasu yake tsayawa budurwa ko so da haka sai abun ya faru bayan ya tare da batan sai abun ya faru wanda ya faru sai baban ya ce wannan abun ya faru ne a bayan an bayan me bayan aure ya taru ya faru ne bayan aure da ba ta ciwon kuturta ba ta ciwon aljani bayan aure ne ya faru to anan za a gaskanta maganan baban ita riga an tare ya kai tare bai gane ba bai gane ba